Mai sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI, barkanmu da kasancewa cikin shirin ra'ayoyinku masu saurare, tare da ni Muhammad Nasiruddin. Kamar yadda kuka ji a cikin labarai, rikici tsakanin Nijar da jamhuriyar Benin ga alama zai iya ɗaukar dogon lokaci kafin a iya warware shi, saboda ko bayan rufe iyaka Nijar ta rufe bututun da ke isar da ɗanyen mai zuwa Kwatano. wani abu da ya ƙara zafafa wannan rikici shine kama wakilan da nijar ta tura don sanya ido game da yadda ake fitar da man inda aka yanke musu hukuncin ɗaurin talala na tsawon watanni goma sha takwas a ƙasar ta benin anya akwai alamun ƙasashen biyu za su sulhunta wannan rikici da ke tsakaninsu wani tasiri kuke ganin cewa wannan rikici zai iya yi wajen hana cuɗanya ta tattalin arziki a tsakanin waɗannan ƙasashe akan wannan maudu'in ne muka baku damar bayyana mana ra'ayoyinku a kai bari mu ji ra'ayin malami na wanda zai fara da gabatar da sunansa. sunana aminu kano mai da karamar hukumar garko wallahi ba komai ne yake haddasa irin wannan rikici ba sai hassada idan wannan ƙasa ta ga wancan ƙasa ta fi ta tattalin arziki ta zo ta wuce ta shine za ga ta nema ta hassada akan ci gaban da ta samu To amma duk ba wannan ba, za mu yi amfani da wannan dama wajen kira ga waɗannan ƙasashe biyu, ya kamata ce su hau teburin sulhu, duba da yadda kowace ƙasa sai da wacce ƙasa za ta ji daɗi. Diflomasiyarsu suna yi a tare ne ci gaba, ya kamata ce su hau teburin sulhu don sasantawa, amma idan suka tafi a haka, al'ummar garin su ne za su ɗanɗana kuɗarsu, su kansu shugabannin ba za su ji daɗin jagorancin da suke wa talakawansu ba. comrade ahmad afansi bajoga daga karamar hukumar funa kai a jihar gombe a tarayyar najeriya ke magana to gaskiya wannan al'amari ne da za mu ce gaskiyar magana bai dace ba kuma ya kamata a ce an zauna an fuskanci inda aka dosa duba da cewar dukkan abun da ya yi tsanani ya kamata a ce to tsakanin shugabannin kasashen ne idan aka ce za a dinga yanke irin wasu misali kamar yadda ta dakatar da ko ce ta toshe bututun da take basu fetur to kaga wannan al'amarin ba zai tafi shi wanda yake taku saka da abokin taka sakon sana makwabciyarsa ba kai tsaye abun kan talakawa zai shafa to ya kamata shugabannin kasashen afirka su sani cewar duk abun da za su yi ya zama na tsakanin su da yan uwansu abokanan gaba su ne duk abun da zai shafi talaka a jingine shi saboda shi talaka wakili shi talaka shi ake wakilta bai kamata kuma a ce duk abun da ya taso kansa zai kare ba kuna magana da Hashim Tsamama ina kiran kuna daga nan garin Tsamama a Bala Filinge Ija Tilberi a Jamfodan Niger dangane da kasar Benin da kasar Niger lalle ya kamata a ce shugabannin nan namu guda biyu sun kai zuciyoyinsu nesa na ju suna nuna mu juna wada yatsa na san wannan abu bai kamata ba su tuna da dangantakar da a tsakanin su ta shekaru da yawa da dama can baya sai yanzu aka samu wannan baraka kuma mun sani ba laihin waɗannan gwamnatoci ba ne guda biyu laihin ƙasashen yamma na ga zuga sarwar wasu gwamnatoci daga cikinsu suna wani abin da bai kamata ba lalle ya kamata a ce sun mai da hankali kan yan kasa su su jawo ma abin da yan kasa su za su amfana da shi ba abin da yan kasa su za su Allah wadai da shugabancin su ba lalle ya kyautu a ce gwamnatin Benin wannan dakatarwa da suka son shi ma wannan bututu shi tuna hoda yarjejeniya na da yarda shi da yarda gwamnatin Niger an ka sa hannu an ka wannan yarjejeniya Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. A gaskiya ya kamata kasashen duniya da masu karfin fada a ji su sa bakin su game da rikicin da ke faruwa tsakanin Nijar da Jamhuriyar Benin. Saboda ita fitina farkon da an ka sani ba san karshen ta ba. Sannan ba babban matsala kamar na rikici tsakanin makoci da makoci. Saboda kowane su yana amfani da uwansa. Sannan babu abin tausayi kamar talakawan su masu kai da kawo wajen neman abin da za su ci to an taushe kofofin. Kuma su shugabannin suna suna can cikin raba kwance ba san abin da ake ciki na halayen talakawansu ba. kai tsaye mai magana Ma'azu kabiru ka daga gusubin birnin jihar zamfaran najeriya muna kira ga gwamnatocin kasar niger da ta benin da su yayyafa mu zukatan su kuma koma teburin sulhu su samu maslaha tsakanin su domin wannan dambura da take fafata tsakanin su ba za ta kai su ga tudun matsira ba domin duk kasar da an ci ba ta tallafa rayuwa ana son cuɗanin cuɗe in cuɗe ka ce ya kamata idan wannan yayi da kuskure to a zanna teburin sulhu a ce to abin da kami bai kamata bai dace ba a samu maslaha wannan yankin alaƙar suke tunanin su yi ba mahita ba ce domin ɗan adam kowane lokaci yana son ya samu gudunmawa daga ɗan uwansa ɗan adam da fata wani sako zai kawo da kawo isa. Kada a sha'afa ana sauraron Arafai Hausa cikin shirin ra'ayoyinku masu saurari. Hakanan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu daya sai kuma malami na gaba. sunana hashimu abdullahi daga garin prime 2 a jihar Filaton, nigeria a wannan rikici zai zama zai yi tasiri sosai kan abin da ya shafi harkan kasuwanci da kuma tafiye-tafiye kuma fatanmu shine su sulhunta kansu domin rashin sulhunta kansu shi yake ba turawa dama shigowa domin su sake rarraba mana kawuna wannan kuma bai dace ba ya kamata su yi kokarin daidaita kansu da allah ya daidaita su kai mai magana baban dumaman bande to hakika wannan rikici na diflomasiya da ke wato da ya ta'azzara tsakanin Nijar da Benin a gaskiya wannan abin takaici ne ya kamata dai gaskiya mahakuntan waɗannan ƙasashe su duba wannan lamari su tattauna ta hanyar wato hawa teburin sulhu domin kuwa gaskiya sulhu alkhairi ne a zauna a hakakin gaskiya bai dace ba a ce makwabciyar ƙasa kamar Benin da Nijar a ce ana cikin wannan yanayi domin kuwa talakawan waɗannan ƙasashe dai suna cikin wani matsala ta musamman shige da fice na abinci a gaskiya ya kamata a tattauna a samu mafita mai magana Alhassan Tayar daga filin Filinge a Jamforiya Nijar. To abinda muka kira da shugabannin mu biyu. Allah Ubangiji wa ta'ala ya sa su gane mu juna. Allah Ubangiji wa ta'ala kuma ya tsare mu saboda ita dai jayayya da hit fitina da rashin yarda da juna bai ka alheri amma zaman tattaunawa shi da kawo alheri ko da mun san da shugaban kasa benin patrice talon yana yin abubuwa da manuhohin wasu kasashe don ya musguna ma makwabtan shi yau shi ke iko amma ya san da gobe ko jibi ko gata zai tafiya kuma zai barin kasar zai barin yan kasar tare sai nan kamata ya duk abu wanda zai ka haɗin kai shi kamata ya yi ba abu da zai ka ɓara sauraron ku Ibrahim Muhammad Abubakar PWD Dutsen Wai Kufo Logorin Katsina Najeriya. Ni bisa ga tsarin da shi gwam a shugaban Nijar Shani yake ɗauka da matakan da yake ɗauka ba da ma jamhuriyar Benin kaɗai za a yi rikici ba za a yi rikici da ƙasashen Afirka da yawa da kuma sauran ƙasashen Turai. Saboda haka ina ba da shawara ga shi shugaban ƙasar Nijar Mr. Chani ya yi hankali yawan tarzoma da sauran kasashe ba shi zai kafin salama ba ya bi a sannu jinin soja ba zai kai shi ko ina ba dole ne a rugun mulkin diplomasiya ya jawo yan demokradiyya kurkusa da shi ya ɗauki shawarwari masu kyau domin gina kasansa amma faɗa da makwabta ba zai kawo mishi gina kasar shi komai ba zai kare shi komai da komai magana bilamina a maje da karamar hukumar ningi a jihar bauchi to wannan takaddama da tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar benin sai dai mu ce allah ya kawo saukinta duba da cewa dai kullum abin sake sake ɗaukar sabon salo yake yi muna kira ga waɗannan makotan ƙasashe biyu da suka yi su nesa su kuma hau teburin sulhu domin kawo ƙarshen wannan rikici domin duk abin da zaman lafiya bai baka shi ba to haka rashinsa ba zai baka shi ba zaman lafiya kuma aka ce ya fi zama ɗan sarki sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya ita dai jamhuriyar niger ta kulla alaka ta kasuwanci da makwabtaka tsakanta da kasar benin har ta gina bututu mai daukan mai daga jamhuriyar niger zuwa ainihin bakin ruwan kasar benin to tun da har wannan alaka an riga an yi ta akan yarjejeniya so ya kamata duk wani sabani da ke tsakanin su so a tabbatar da an zauna wuri wuri ɗaya an tattauna domin a shawo kan ire-iren waɗannan matsaloli ita jamhuriyar nijar ita ya kamata ta rika lallashin wannan ƙasa ta benin a madadin ruwanta da su ake amfani wurin fitar da ɗanyen mai mai magana a rashi abdulaziz abu zai daga tiliyan jihar taron jamhuriyar nijar da eh, dangane da wannan tarka-tarka da ke faruwa tsakanin jamhuriyar nijar da jamhuriyar benin ya kamata a gaskiya a ce an samu wasu kasashe makwabta ko kuma dai shugabannin wasu kasashe a ce sun shiga cikin wannan lamarin tun abin ba shi nisa ba gaskiya a ce ba a shiri tsakanin kasa da kasa makwabta gaskiya ba karamin kuma ba zai kawo ga talakawa ba da wannan zamu na naɗa tabarman shirin na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan arafai hausa musamman injiniyan mu a yau mustapha adebisi da ya haɗa mana wannan shiri muhammad nasiruddin ke cewa bisalam